A ƙarshen makon da ya gabata ne aka kama wani matashi ɗan kimanin shekara sha takwas zuwa ashirin a nan Kano mai suna Tanimu Ibrahim ya yi wa wata yarinya ya shekara hudu fyaɗe. Malam Garba Ibrahim shine baban wannan yarinya. Akwai wani da buɗe wani dan shago irin na galan-galan na yana sai da ɗan su biskit da su alawa da sauransu. So sai ya kira ta da ya kira ta ya sa mata hannu a cikin farjinta wanda har ya kasance ya ji mata ciwo ran jima'a kenan. So an karba sai washe gari rana asabar. wani makoci na fito da hilux da mai wanda muka cika dai a motoci muka dau shi wannan accused person din muka rinti mu zuwa hisba board ke detained ɗinsa mu kuma aka tira mu medical examination suka hisba suka damu da personal ɗinsu da muka je a masabtin murtala likitan ya duba ta ya tabbatar da cewa an ji mata ciwo a farjinta sai dai malam garba ibrahim ya ce a daidai lokacin da yake fama da bakin ciki kan wannan abu da ya same shi sai kawai 'yan sanda suka ce lallai sai ya ba su lagoro bayan an gabatar da batun a gabansu. Bayan sun gama tambayoyin da ya kamata su sai suka ba mu takarda suka ce mu je division ɗinsu na France Road. To in charge ɗin wannan wajen mace ce da wani maza guda biyu. So ina kokarin rubuta statement ɗin kenan sai ce akwai kuɗin fayil da zaka biya naira dubu ɗaya. akwai kuɗi a juna ka sai na zaro sai na bashi 1000 naira din so bayan na bashi dubu ɗaya ya ba rubuta statement ya ɗau ya kuma ya kira ni ta ita ma ya dau statement ɗinta bayan mun gama na zo zan fito kuma sai sai ya kira ni sai haɗa da ita wannan matar sai ce please sai take gaya mun kawai dai in ba su haɗin kai duk abin da ce musu kawai su ba haɗin kai akwai akwai dubu biyar wani ma dubu goma suke basu saboda haka in na ba da wannan sai a kotu zan ga amfanin wannan dubu biyar da zan basu ko dubu goma. to da shike malam garba bai mallaki naira dubu biyar zuwa goma ba a lokacin da yake caji ofis sai kawai ya ɗauki alkawarin cewa a kashe gari zai kawo kuɗin. amma kafin gari ya waye sai kawai ya sauya tunani akan ta sanya da gari ya waye sai ya buga wa ofisa waya ya aiki kuma alhamdulillah wa ke magana ni ne garba bayan wadda aka wa iyariya na tawar aka wa rep nan muka zo aka transfer mun daga wanfai wanda wanda wanda ka ba na rubuta statement jiya da haruna ba ba na gane na gane yawa kasan kasan mun yi da ku akan cewa yau zan zo sha daya eh da sai to mun fita aiki ne wallahi amma Allah ya yarda zan zo da daga nan zuwa minti talatin amma abin da kana jiran kai ne eh. abubuwan da nake so amin dan Allah wallahi dubu biyar nan ba sa haɗu ba amma ko inda kawo dubu uku za ku iya haƙura da ita idan na idan ka kawo nawa dubu uku ne za ku iya haƙura da ita saboda wallahi na yi trying din dubu biyar ne na ga ba samu ba to to ka zo din mana sai a musu bayani a'a ina nufin dubu uku zan iya bayarwa ko kuwa ka zo din mana sai ka a ranar Tanzan, sami ka ofisin Eh, to in Na tuntubi ASP magaji Musa Majiya da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano dangane da wannan batu. Tuni har mai girma kuma shine yan sanda bayan na sanar da shi ya bada umarni dukkanin wanda suke ainihin aiki a wannan bangare musamman da yake an gaya mana sunan wanda ake tuhuma a cikinsu yanzu yana tabbatar maka kan cewa haka yana tsare kuma insha Allah za mu ainihin mu tuntubi wanda aka ce ya an ce ba da wannan cin hanci domin ƙara samun gamsassun hujjoji da kuma ɗaukar matakin ladattawa na tabbatar insha Allahu da zarar mun gama binciken nan za mu tabbatar da al'umma matakin da muka ɗauka akan jami'a. asp magaji musa maje kenan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria